أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم na muna cikin mukhtar kalil na ta yi ɗari ishirin da biyu ga inda malam ya magana ba ga daga kuma a ba wala ba a farawa da yadda zafara ya auta biha duk yi mamaki wanda abin sabi ya wasiya da wani zafara to amma ko da ya mutu yana da muda su haƙƙi wanda ya wata da biyu ana lafiya sannan yana da kudakin mata shi da bai siya ba sannan ga zakar shekara sai bai yi ba zai mutu a cikin shi mai zakka shi ba a fara da zakka sai an ɗaya mu da lirin ta haƙi sannan a biya ta dakin mata fi wajen an kuri da na ibi ta biya ta daki haka na dawo ga zakka muna tare da kuwa da kuwa wala su bata ana wuta biya wala su juhu ha shi wani nufi baya shinkahin baya na ko ina na inda aka magana su ta wanda ke wajen rudubi in kana ba mu kana tabi cikin zarafi nan to shi na ma da yanzu ya zo su tafi na ko yake to wala su jirubi bakka ba ta iya sa aika gabanin lokacin kirkari wasu ka sun haɗa da wancan. Kun ake wa da ha na ake zafin kuma raja'a a wakar kabulat ana tare da kuwa kuma inda sarki ta iya shudi biha da dabbobin da ka na ake fitan ko da ya wuce da fitar da kafa kuma raja'a sai sarki ta iya da baya dawo wanda ke an ana da tsamin na haka ƙarfi sa iya riga ya biya wuce nasu adabi na gare ya dawo bai dawo wuce ya ce sai suna da waɗansu kai koyon koyon kamfani to shi na mallan yake kamuru rihi da na haƙi sakan sun mara ja'a wa ƙarƙamunan kamar inda sarkin sa'ayi sun ce da dabbobin zakka ta riga ta rungu bane da ta kai ba tó fẹ́ dá o wọ́n ti dá àlàáfíà ìjẹ́kàjẹ́kà. Báyìí yáyá, Duk da haka, yi da tarawa. Shi wannan mai da hanci sun yi bali ke a jirgin Ha? wani ba Sai ba da musulunci ban ji ba wannan ba sani ba dan da an sani an ko sarkin e ya jinkiri domin wasu da wani wuzuri da same shi wa uhuri jat ko da zakahin suwa ko ya a ya

بالماضي أما بفجأة أبدأت عام الأول هذه الكراسي عمل أنا الزيد والنجس للماضي بفجأة عام الأول wannan shi a gaba nan abin da an kace sarkin sa'i bai zo ba to a kashi ko bai yadda zakka ba sarkin sa'i sai gashi ya zo ko da ya zo ya shekara biyar bai hito ba to sai shi amfani alal bai ka fi? bisa da tsari da tawaya da an ka samu Allah ya sauka ka hmm? a bari mu jiya kulla an kusa al'akazu ne saban to abu ce fasu gaban shi mun gane ki ko Mutum da an ce ya yi bisa ga ala zai da wannan ƙasi idan ku da shi da sai ta iya jinsi bai tuzo ba na shekara uku bai su ba dabbobin bawan Allah da suna dabba ɗari da talatin ɗari da talatin dabba na rani hmm? duk da an sa ku kusan kai ta ita yake jiri shekara hudu da su yanzu ko da ya zo dabbobin da Allah ta hanzu zama sun kuma dabba talatin ne. Wadda da an ka ke nan, a jirgin ta iya riƙi dabba guda su ke karafar ko dabba guda su ke karafin biyu dabba guda su ke karafar. Kawara dabba na cikin dabbobi ne. Hmm? A ba kai jiki ba. Adalla, ai talatin da nuna. Eh? Ba ku latin ba dai ko? Ko ba ya ke da ke karfa. Ba ta hudu. Nan ɗaya na masu dabbobi suka samu da suna fasu. Abin nan mai Ina jin ma kila ka karanta wani da kan samun mutum ne. an yi kusur ahazin da ba. Hmm? Ba ba ne ko. Hmm. Hmm. an mm, amin awali mm, awo lalle biyu awo awo Now. Now. Now. ma hudun ba ka da ko kuma illa an yanku su su amma ana lura wato shi zai ta ne da zuba da wanda aka dabbobi yana da abin da ake yi rakuma ta yi ne ne shekarar biyar da zai kama da baba da kama da kaba kuma da ya dawo ya zai da rakuma sai ta ne da kuma arba'in da bakwai ta koma dabba arba'in da bakwai muna tare da kuwa a cikin ta koma arba'in da bakwai Suna abin da an kace cikin sa'i mamakon ki garbatsa ba garbatsa ba. Sai amfani tsinki da yi. An jura kuma ya kai su kiri a na kansa. Ya kuke ji. Wani da lafi zai kawo suna ba. An ji amfani tsinki da yi. Cikin shekara biyar, kuma shekara nawa. da wata zira uku waɗanda shekara uku na ɗauki su kuma sai an ci talatu ba nasu da buru da kowace wato guda uku ‘ya'yan masu shayar da mamma shi ne amsa. Ka ba, kun yi amshe su ya ƙare shi, ta biyu salatu ba su labo ne gugu in babu kuma ko kuma da ya dawa ake sun kuma ishirin da sai an su shekara ko ko bintu mahadin ko wata shekara sai an shi na an su bintu mahadin guda ne sannan ko shekara an shi kuɗi dukiya hudu hudu gida hudu gida hudu kawai gare su su buga mai ta ce ba labin su mahali to abin da za a yi shi Ba ya dawo ya iske dabbobin da ya bari an mara sun ba sun koma da ba sun da abin shi da ba sai an shi su mahali ba farko sauran shekaru hudu sai an shi hawaki hurhudu hurhudu to shi ne domin awus mata ko wannan ya ya koma da kuma ke to mu zo ka ta halubu ala kamar kamar inda sarkin sa'o'i to biyu ana akalla da sallah ka mula ko da ya kawo sai in kita kita wajen yi ko da ya jinkiri shekara hudu da yi da zo ba ko da ya tsawo oh, ya bar mai da kafin talatin da ta talatin ta ko da ya sai kame ta ka kai dabba arba'in da ɗaya mai ita ba su labari kake ai sun wuce wa kake tara ta biyu da gudun rufa kai guda arba'in sarkin sa'i ya yi ƙoƙari shi a wakil uku ai ga shekara sun da sarkar an wasu duka an gargasar da shi mai dabbobi ne shi ya yi zakka shi kuma yake lokaci gaba da duniya sun haƙe kan da la in na ƙasa hariban ba ta inda dabbobi ne sun kare kan gudu wata wani ta ta ji wanda shi aka gaggasa mai mai gudu don koyo in sun karbu hala kawai ni hari ba wannan kan ba a kama ne su da kusur gaba ɗai wa in zarar lahu wani kulli ma fi bi ko da aka kan kan awal in ta karu gaba yana can wani gudu yana gudu ranka ya da gudun na karuwa sai an kama da kowace shekara abinda a cikin ta fara da shekarar farko in ya gudu shekara uku dabbobinsa da shekara na farko suna dabba arba'in da shekara ta biyu suna dari da ishirin da dari. da shekara ta uku suna dari hudu to ka bai an tafi shekara farko a kura shekara ta biyu a kura shekaru waɗanda guda uku su kuma a kama kowane ɗari a kama mai akuya wato ba ɗari a guda uku a nan wanda shi ya kawo makai ne wannan matsala na'am yake to shi wani kana gaggauta shi to kaulani an ga magana shi gaggauta shi ba zai ga a shi da awo wa in sa'ala kana ka ta au a al-mawdud kuma kin sa'a yau zai kullu da mutum kana ga

هو الموجود ضعافك in lam yusaddiq amma yadda ba ku aw saddaqa wa naqata ko ko ya ya gaggata shi amma an gida tara ku yadda wal mawjudi to da suna gabata ba su wa'in alhawari su bil mazu amma waɗanda sun kusa daga ɗaya da su ba bayan an samu dama a kan suna karkashin sun kwanci sun kusa ne ga ɗaya to duk abin da wuce rashin gawo an sama ko da ko dabbobin na karewa in lan yaz'amul ada'a amma an bauta mun ba su a ba Allah ke bake ka amma in daga cikin mun ba su wanda ke illa an ya faruju liman wata aka babu suka ce a bai sun suka kama hanyar gudu ka ce aka karbo su ko sun ke sun bai ina kuma yadda wasu yana mutu ta haƙi ta haƙi da rama ha? nuna ɗan kasan su suka yi sun kasan muhimmancin su garai haƙƙi na wanda ita shari'a ta azama bisa jizali yan shekara guda da yan shekara guda ko shekara biyu bai zo ba shi na an kace in wannan ya fitar in ya zo an kaɗa mai kiyayar da ya ya tafi ta gamsu da mustari amma duk ga ɗabi'an mutane ba su yi sun shi zakka don an ka kaɗa mutum sun yana iya kintuwa shi ne domin a domin haƙin ubangiji